Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin hausa tv daga tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne shirin na ko kun san sai kuma mu koma noma sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za kusance tare da mu domin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi uku ga watan Afrilun shekara ta 2022 masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Afrilun shekara ta 1969 Zakiyar Hussain tsohon shugaban kasar Indiya musulmi ya rasu an haifi zakir hussein a shekara ta 1897 a kasar india ya yi karatun jami'ar musulunci a algeria da ke kasar sannan kuma ya samu wani digiri a jami'ar berlin da ke kasar jamus zakir hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana daga cikin musulmi waɗanda suke goyon bayan kafa a ƙasar pakistan a lokacin samun 'yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 a shekara ta 1962 ne zakir hussein ya zama mataimakin shugaban kasa a india sai kuma a zaben shekara ta 1967 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa wanda shine karan farko da musulmi zama shugaban kasar ta india kuma shine shugaba na uku bayan samun 'yancin kan kasar har ila yau shine shugaban kasar india na farko wanda ya mutu akan kujerar shugabancin kasar ya rasu yana ɗan shekaru 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan afrilun shekara ta 2002 sojin isra'ila suka kaddamar da farmaki ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa akan garin janin wanda yake kudancin gabar kogin jordan manufar wannan har-har dai ita ce murkushe boran falasdinawa na intifada sojojin isra'ila kimanin dubu goma ne tare da rakiyar jiragen yaƙi masu saukar angulo da kuma tankokin yaƙi 200 suka shiga cikin garin wanda adadin mutanen bai wuce mutum dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaurin falasɗinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin dubu biyar da suke garin a ƙarshen wannan farmaki da yahudawan sun lalata kashi 70 cikin 100 na gine-ginen da ke cikin wannan gari na jenin waɗannan laifukan yaƙi da wasu daban waɗanda isra'ilan ta yi ta aikatawa kuma take ci gaba da aikatawa bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya ɗaukar wani mataki a kanta ba kamar da kuma ba su taɓa yin allah wadai da hakan ba kamar da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa ɗaukar wani mataki na ladabtarwa ko na shari'a akan isra'ila ba dangane da laifukan yaƙi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 jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Iran tana daga cikin kasashe na gaba-gaba wajen arzikin man fetur da iskar gas a duniya. Wani babban dan majalisar kasar Iraki ya zargi Birtaniya tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar. Al'ummar Birtaniya sun buƙaci Firaministan ƙasar Boris Johnson ya sauka daga kan mukaminsa. kungiyar hamas ta ce siyasar kisa ba zai ba wa isra'ila tsaro da halarci ba yanzu kuma ga cikakkun labaran iran tana ɗaya daga cikin ƙasashe na gaba-gaba wajen arzikin man fetur da iskar gas a duniya babban daraktan kamfanin fetur na ƙasar iran ne ya faɗi haka ya ce ƙarfin samar da man fetur da iran take da shi a cikin gida ya kai ƙololuwa kafin a ƙaƙaba mata takunkumi kuma tana cikin ta kuma tana daga cikin na ɗaya a duniya bangaren man fetur da iskar gas ya ce makiya al'ummar iran tun bayan cin nasarar juyin musulunci suke ta kokarin durkusar da tattalin arzikin ƙasar ta hanyar ba mata takunkumi wannan yasa take nuna damuwar damuwarta game da muhimman kayan aiki da kamfanin man fetur ɗin kasar ke bukata. bayan shekaru 43 da cin nasarar juyin musulunci masana'antar ta kai kashi 85 cikin ɗari na wadatar kayan aiki da ake bukata a bangaren man fetur da iskar gas da dangoginsa. Daga ƙarshe Musin hojiste shugaban kamfanin mai na Iran ya faɗi cewa Iran tana da sama da gangar ɗanyen mai biliyan 1,200 kwanciya malala a ƙashin ƙasa kuma Iran tana daga cikin na ɗaya a duniya bangaren man fetur da iskar gas kuma tana daga cikin masu ƙarfin tattalin arziki a tsakanin ƙasashen duniya. wani babban ɗan majistar ƙasar iraki ya zargi birtaniya tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar hadi al'amiri shugaban jam'iyyar kawancin jam'iyyar fata ta ƙasar iraki shine wannan bayani a lokacin ganawarsa jakadan birtaniya a birnin bagadaza mayor burison richardson har ila yau ya faɗa wa jakadan na birtaniya iraki cewa bayanan sirri da suka samu ya nuna irin yadda take ci gaba da tsoma bakinta cikin harkokin siyasar ƙasar. ya ce sun yi amanna cewa zaman lafiyar iraki shine zaman lafiyar yankin baki ɗaya kuma ya zama wajibi a kawar da duk wasu manufofi na siyasa don sama zaman lafiya da tsaro a yankin a nasa bangaren jakadan birtaniya a bagadaza ya faɗi cewa ƙoƙarin da birtaniya ke yi na farko da dangantakar da ke tsakaninta da ƙasar iraki yana buƙatar kafa gwamnatin iraki mai ƙarfi an wada zaben yan dokoki a ƙasar iraki ne tun a watan oktoban da ya gabata kuma shine na biyar don ba da kasar amurka ta jagoranci mamaye kasar a shekara ta 2003 al'ummar birtaniya sun buƙaci firaministan kasar boris johnson ya sauka da kan mukaminsa sakamakon hauhawan farashin wutar lantarki da iskar gas a kasar birtaniya ya sa al'ummar birnin london gudanar da zanga-zangar neman tsige firaministan kasar boris johnson harin da kasar rasha ta kaddamar kan kasar ukraine da kuma aka ba mata takunkumi da aka yi ya sanya farashin makamashi ya yi tashin goron zabi musamman man fetur da ke ci gaba da hawa a yau da kullum. Al'ummar burtaniya su yi zanga-zangar ne domin nuna rashin amincewarsu da ƙarin kashi hamsin da hudu cikin ɗari na makamashi. Kuma ana sa ran za a gwada zanga-zangar ma a biranen Liverpool, Manchester da kuma Glasgow. Tunin da ƙungiyar mutanen Burtaniya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa lokaci ya za a mayar da martani saboda yadda yanayin rayuwa ke kara yin tsada a birnin london ƙasar rashi ce ke samar da kashi 40 cikin ɗaya na isar gas yayin da ɗaya bisa hudu na man fetur da coal ana shigowa da su ne da kashen turai ƙasan jamus italy hungary da kuma austria na daga cikin ƙasashen da suka dogara kam da ƙasar rasha wajen samar da makamashi da suke bukata. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Hamas ta ce siyasar rikisa ba zai ba wa Isra'ila tsaro da halarci ba. Ƙungiyar gwamnatin musulunci ta Hamas mai da kwata a zirin Gaza ta tadda kisan matasa falasɗina uku da watan Yahudan Sahiniya ta yi. Wannan yana zuwa ne bayan sojin Isra'ila sun harbe wasu Falastina guda uku a jiya Asabar a garin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. Da yi yi sanadiyar shahadar su hakan ya jawo tashi tashen hankula a yankunan falasɗinawa da isra'ilan ta mamaye har ila yau ƙungiyar ta nuna cewa a lokacin da take nuna alhini game da kisan da isra'ila ta yi wa matasan a gefe guda tana sanar da isra'ila cewa ta sani siyasar kisan gilla ba ta samar da tsaro da halarci gare ta ba kuma irin wannan laifin da kuma irin wannan laifin zai kara falasinawa karfin gwiwa da jajircewa ne wajen ganin sun kare kasarsu da ma sauran wurare masu tsarki. A nasa bangaren Nabil Abu Radina kakakin shugaban wato yankin Falastinu Hamud Abbas Abu Mazin ya bayyana kisan a matsayin babbar barazana kuma kalubale game da halarci da 'yancin hukumomin ƙasa da ƙasa. Kana ya ce dole ne Isra'ila ta dakatar da irin wannan ɗanyen aiki da take tafkawa da yake barazana ga tsaro da zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Wannan abin fashewa mai ƙarfi ya girgiza birnin Baku na ƙasar Azerbaijan rahotanni da ke fitowa daga jamhuriyar azerbaijan sun nuna cewa sayan yau lahadi ce aka ji karar fashewa wani abu mai tsananin karfi a wani waje da ke nan kasar baku da aka yi sanadiyar jikata mutane ya dama ma'aikatar lafiyar kasar ta azerbaijan ta sanar da cewa ya zuwa yanzu da kimanin mutane ashirin hudu ne suka jikata ciki har da maza sha uku da kuma wasu mata guda goma sha ɗaya sakamakon konewa da suka yi inda tun aka kai su asibiti domin yi musu magani ya ce an aike da motocin ɗaukar marasa lafiya fiye da talatin da biyar da kuma tawagar masu ba da agaji da yawa domin gudanar da ayyukan ceto a wajen da abin ya faru majiyar tsaron ƙasar ta azerbaijan ta faɗi cewa ya zuwa yanzu an shawo kan al'amura kuma an kashe gobarar da tashi wani faifan bidiyo da aka yada ya nuna yadda mutane suke ihu suna ficewa da gudu daga cikin ginin wata majiya ta nuna cewa fashewar tukunyar gas ne ya haddasa afkuwar wannan lamari To ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin nan na mukoma noma. Mukoma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wani taron karawa juna sani da aka yi a jihar nasarawa da ke najeriya domin tattauna kalubalen da ake fuskanta a wannan ƙasa da kuma wannan yanki. dangane da sauyin muhalli da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin jihar nasarawa ta alkawalin cewa za ta dashen bishiyoyi da za su kai biliyan biyar daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2023 mai zuwa kwamishinan kare muhalli da albarkatun ƙasa na jihar ta nasarawa ne dai malam kwanto yakubu shi ne bayyana haka a birnin kefi babban birnin jihar kenan a yan wani taron wayar da kai da ma'aikatar muhalli ta tarayyar najeriya ta shirya an baiwa taron takin haɗuwar masu hannu da tsaki a cikin ayyukan ƙasa na musamman taron kuwa ya haɗa duk wasu masu bakin faɗa ne a harkar kare muhalli da kuma sauyin yanayi a yankin arewa ta tsakiyar najeriya kwamishinan ya ce tattauna batun sauyin yanayi yana da muhimmanci bisa la'akari da bagiran da yankin nasu yake ciki sauyin yanayi yana nufin sauye-sauye ne da suke faruwa sannu a hankali a cikin wato tsarin yanayi da karuwar zafi ko kuma ragosu an kuma yi imani da cewa ayyukan da bil'adama yake yi kan jawo shi kamar sarrafa makamashi da ke da sinadarori irin su carbon da kuma masu fitar da gurbatacciyar iska a cikin sararin samaniya wannan irin sauyin yana da hatsari mai girma ga rayuwa a doron ƙasa ba ga bil'adama shi kaɗai ba da dukkanin sauran halittu da kuma harkokin yau da kullum na kasuwanci. a halin da ake ciki a yanzu dai ana ƙoƙarin rage tsar wato tasirin sauyin yanayin ta hanyar rage amfani da makamashi mai ɗauke da gurɓatattun sadarori masu illa hakanan kuma komawa da ake yi zuwa ga amfani da wasu hanyoyi na makamashi wanda ake kira makamashi mai tsafta gwamnatin najeriya dai ta yi alkawalin rage fitar da gurɓatattun iska da bayar da su sufuri daga nan zuwa shekara ta 2060 daga cikin ayyukan da gwamnatin jihar ta nasarawa take son gudanarwa a matsayin ƙoƙarin rage gurɓatar muhalli da akwai hana sana'ar ƙona itace domin samar da gawayi domin wannan sana'ar dai ta dogara ne akan sare itatuwan daji wanda shi kanshi yake jawo sauye-sauye a cikin yanayi. da kuma sanin irin rawar da dajuka suke takawa ta fuskar ruwan sama da saukasa har ila yau kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta nasarawa ta hanyar ma'aikatarsa za ta yi aiki da jami'an tsaro da duk masu ruwa a cikin batun kare muhalli saboda su tabbatar da cewa an daida sare itatuwa a faɗin wannan jihar domin a yi gawayi da itatuwan ita kuwa babbar darakta a ma'aikatar kare muhalli ta tarayya a biola awe wacce ita ma ta halarci taron kuma ita ce ma ta gabatar da jawabin buɗe shi ta ce an yi wannan taron ne dai domin a samu ra'ayoyi daban-daban da za a yi amfani da su a haɗa su a ƙarƙashin tsarin aiki na ma'aikatar ta tarayya. to batun kare muhalli dai wani abu ne wanda yake jan hankalin duniya baki daya inda matsalar mafi tushe ta samo asali ne daga kasashen da suka ci gaba waɗanda suke fitar da gurɓatattun iska a cikin yanayi wanda kuma wato rage gurɓatattun iska da suke fitowa suke fitarwa shine babban abin da zai zama nuniya wajen yadda rayuwa za ta kasance a nan gaba To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Sai dai kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗa-kiɗan iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sauran mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin yanda a cikinsa muke ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa To da yake al'ummar musulmi a ko'ina a faɗin duniya suna gudanar da azumin watan ramadan mai alfarma wanda ya sa zama wajibi mu ka muku waka da aka yi game da wannan wata mai alfarma na Ramadan da fatan Adam madaukakin sarki ya karbi dukkan ibadu da addu'o'in da za a yi a cikin wannan wata mai alfarma. wannan ya sa muka gato muku mahmud makami domin gabatar da waka da ya ramana game da azumin watan ramadan masu saurare ai saurare lafiya کن چقدر خون نورانی، چقدر حالمون بهتر از قبل بود چقدر این فضا گرم و رویاییه تو این شب به هر چی دلت خواست برد دعا کن که حالت عوض شه یکم کنارم بشین و فقط گوش کن میخوام از همین حس حالم بگم هوا خوبه و ما همه دعوتیم من و تو سر و پا پر از خواهشیم دعا کن فقط تا دلت باشه باید واسه این جاش آماده چقدر فاصله تا خدا کم شده همه جا پر از ربنا و دعا صدا کن خدا رو که نزدیکته واسش فرق نداره که خونت کجاست تو هم مثل من باش یا آمین بگو واسه آمین که درگیرشی با اسم خدا روزتو باز کن بذار تا بدونه که تسلیمشی هوا خوبه و ما همه دعوتیم من و تو سر و پا پر از خواهشی دعا کن فقط تا دلت باید واسه این جشن آماده شیم هوا خوبه و ما همه دعوتیم منو و تو سر و پا پر از خواهشیم دعا کن فقط تا دلت باشه باید واسه این جشن آماده شیم To an gaishe da kai Mahmud Makami a cikin wannan waka da ka yara mana ta azumin watan Ramadan. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu kuma roƙi Allah maɗaukin sarki ya biya buƙatu da amsa dukkan addu'o'i da ibadu da aka yi a cikin wannan wata mai alfarma. Kuma anan zan jarin zamu shirin gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. kuma na gayyatar zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. takaitattun labarin duniya. Iran tana daga cikin kasashe na gaba-gaba wajen arzikin man fetur da iskar gas a duniya. Wani babban dan majalisar kasar Iraki ya zargi Birtaniya tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar. Al'ummar Birtaniya sun buƙaci Firaministan ƙasar Boris Johnson ya sauka daga kan mukaminsa. Ƙungiyar Hamas ta ce siyasar kisa ba zai ba wa Isra'ila tsaro da halarci ba. To da haka muka zo karshen shirinmu na wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya mai wankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marici idan mai duka ya kai mu. mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.